a mai bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau na rasawa zan yi wa korafi matasa tajirai masu mulkin zafi don abun ya ne mun zafi gwamnati ta kau da kanta ta yi ko kula halin babu abun da ya kai zaman banza masala shine mafari madubi kowane masala Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula don shi ke sa matashi ya tunanin sata ko a bashi kudi ya je ya kona da mata garkuwa da mutane wayar kakwata ake sa fyaɗe ya ga fitarar makota abun fa sai dai addu'a Allah ya kyauta attajirai na zo da wasu batutuwa dan kuke siya ku rufe kamfanonuwa ka siya ka rufe dan riba ko dan shawa in ka bar shi zaka taimaki matasa yan uwa ha kun fi so kullum baraka ta ta faruwa in kun gani a mujallu ku ta sinuwa bayan da laifin ku duk abin da yake faruwa yana da kyau ku tallafi matasa yan uwa matasa gaskiya ina da korafi a kanmu don mu ma da namu laifi mu saka girman kai muna yaudara kanmu mu ba yayan kowa ba mu ne da kanmu mu ne sarakan raina suna da an ce zo ga abun yi sai mu ce a ah, hmm, kamar ka ka gama digiri to a unguwar ku irin ku kufu dari saboda haka maza ka canza da wuri in ba haka ba sai ka mutu da shan gari a mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana